قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد sai waɗanda aka bi masu girman kai su ce da ku mabiyan da mu waɗanda aka bi duk muna cikin wuta kuma babu wanda zai ɗauke mu wani ɓangare na azabar lahira Allah ya riga ya yi hukunci tsakanin bayi ya ba kowa abin da ya cancance shi na azaba